a'azana Allah a jarana namina na thumma ma ba'd alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul musulmi to yau muna safiyar talata 28 ga watan tara watan ramadan hijira da nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta daidai da 17 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2025 ina jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bisa baiwa da rahama da lutufi da ya mana ya sake tattara rayukanmu a wannan masallaci mai albarka na jikin gidan sarkin yakin suleja a nan cikin garin suleja karamar hukumar suleja a jihar neja nigeria kuma na jaddada godiya gare shi da ya bamu yin wannan ibada ta sallar asuba a cikin jam'i sallar da duk wanda ya yi ta Allah subhanahu wataala ya ce ya shiga cikin kariyarsa yanzu shi ne zai baka kariya shi da kansa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu wannan lada ya kuma sama cikin kariyarsa shi dama baya saba alkawari kamar yadda nake roƙon sa ya karba da wajen inda muka yi daidai ya bamu lada inda muka yi kure ya fi mana ina roƙon sa wa wataala inda muka fara wannan yini da ayyukan alkhairi Allah ya sa mu cika wannan yini namu da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin watan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sadar da mu da su ga baki daya abin da yake ciki na sharri ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu kamar yadda nake roƙon sa subhanahu wataala imana ta goma shi da dacewa da duk wani alkhairi da ya rage a cikin rayuwar mu ya kuma tsare mu daga kowanne sharri da ya rage a cikin rayuwar mu yan wa masu albarka kamar yadda na saba ko a karo na biyu kenan da na kawo irin wannan ziyara bayan na dawo daga inda aka tura ni domin yin tafsiri ba don komai ba sai da in zo in tsaya mu gaisa a sabunta sanayya da kauna da soyayya na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbata mana da alkhairi na son yi tsokaci akan hadisin man sama ramadana imanin wahtisaban saban gofera lahu ma kaddama min dambe wanda ya tsayuwar watan ramadan ina mai imani da neman lada an gafarta masa duk abin da ya gabata da zunuban shi to wannan fassarar kowa ya santa kuma koyaushe ana faɗanta ana maimaita ta to ni gabar da nake so yi tsokaci a kai ita ce da ce imanin wahtisaban imani mutum yana mai imani da neman lada a kone abu da ke cewa shi alhudur ma'anan alhudur shine to be arrive a lokacin da kake yin wani abu to ba wai kawai yin abin kake yi ba a'a ya zamanto hankalinka da tunaninka da kwakwalwarka komai naka yana kan abin jama'a muna yin sakaci mai yawa akwai abubuwa da yawa da muke yi amma muka rasa alfanu cikakke na wannan abin saboda ziyabul hudur wannan halartowar ba ma ma kawo ta kawai muna gaya bu ne wajibi a kare mu yi da aka mun yi to duk ibada jama'a ya kamata duk sanda mutum zai yi ta to zuciyarsa tana halarce ba tana halarci ba abinda ake nema wato kai saboda an wajabta maka kai wannan abin ko an ce ana so kai kana tuna wannan kai ihtisaban dan neman abin da ake so a samu dalilin yin ibada misali yanzu mun zo mun yi sallar asuba a farko dai mun yi imani mun sallar asuba wannan kwa zai faɗa kuma mun yadda wajibi ce a mun yi don mu sauke nauyin to ya sauka kuma ya sauka ba ya sauka to amma akwai wasu abubuwa da ake so ka halarto akwai lada da ake so ka samu to ka ringa halarto da kana so ka samu lada fa'idar halarto da tunani a lokacin yin ibada jama'a shi ne zai baka damar ka tsaya kan ibada da ya kamata kuma kana tsoron kada ka yi ka samu tawaya na ladan da za a samu da aka yi ce imanin ba. To da aka yi wa masu albarka wannan na son yi tsokaci akan wannan akwai ibadu da yawa da muke barin ba misali kaga wanda ya gina masallacin nan zai iya kudurcewa a zuciyarsa wakafi ne hubusi wannan abin da ya yi ba sai ya rubuta ba ya yi hubusi to ko da za samu yin coincidence wani wasu daga cikin dangi ko magada bayan wucewarsa su zo su su wurin nan sai an ya raba musu gado to shi wancan ladan da ya abin na ya aji Allah zai ci gaba da bashi ladan shi abinda kawai ba zai masa ba yanzu wannan wurin tunda an daina wannan ibadar to zai tsaya amma wancan abin da yana asali ina nan to kaga da yawa mukan gina irin waɗannan abubuwan amma ba ma kawo irin wannan mutum yana ga hubusi ko wakafi sai abin da ya rubuta shi ma'anar wakafi abin da ka rubuta shine ina nan ana tuna ko ana ci gaba da morar abin akan abin da ka gina shi shi fa'idar ko bambancinsa da wancan shine ganiyar da ka yi amma Allah bai baka dama ka rubuta ba to amma ga wani abu ya zo sun ce su bisu yadda ba to Allah sai ce ai yayi niyyar wancan abin da aka yi zuwa asar niyyatul mu'min khairun min amali wani lokacin niyyar mumini tana fin alkhairi ma kan aikin da ina fata mun fahimta to kaga ka gina masallaci ka gina wata makaranta ka ba da wani abin da ake samun wata fa'ida to ka ringa kudurce irin waɗannan abubuwan kana halarto su to ko da an samu wani abin nan shikenan kai ta hausawa ruwa ta sha ba wani wanda zai zo ce ya zobe maka wannan ladan da ainihin kake samu shi ne dai da ya ci gaba to shi kuma sai dasa daga yadda kai ka tsaya to shi kuma ya katse wa kanshi to shi kenan tun da ya baya so shi kenan ya je baya so an sallame shi yan wa masu albarka ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora abubuwa guda uku annabi ya ce wanda duk ya same su ya ɗanɗani zakin imani hadisin anas yana cikin bukhari yana cikin muslim ce za ka ta'amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wanda duk yadda da musulunci a matsayin Allah a matsayin ubangiji musulunci a matsayin addini annabi muhammad a matsayin annabi to wannan ya ɗanɗana zaƙin imani wannan sai shi mana akwai zaki, imani yana da ɗanɗano to ya kake samun ɗanɗanon imani ana samun ɗanɗanon imani jama'a da karfashi a lokacin da aka ce ga wani abu na imani mutum ya yana sha'awa ya yi kuma baya kosawa baya gajiyawa ba wai don ɗabi'a ɗan adam baya gajiya ba amma dai a lokacin da ya gaza ɗin ma Allah sai ya ba shi ladan yana yi da haka kuka ga Allah ya fara ba da fensho da gratuity duk aikin da kake wa Allah sai ka zo wani lokaci da ka gaza yi Allah zai ci gaba da baka ladan shi ko kuma wata rashin lafiya ta hana kai ko mantuwa ko bacci ko tafiya ta zo ta same ka sai a ta rubuta maka ladan kuma kana kuma aikin ba amma saboda ka saba kana yi jama'a shi wannan abin da ina da muhimmanci kwarai mu dinga lura da shi wasu abubuwa guda uku su ma annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya cika su ya dandana imani yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la illa fillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar mutumin da ya hada waɗannan uku shi ma annabi yace ya tsantsani zakin imani waye wanda ya zamanto Allah da manzansa su ya fi so fiye da wanda ba su ba da wanda yake son dan uwansa ba don kuma sai dan Allah da kuma mutumin da yake kyamar ya koma kafirci bayan Allah ya raba shi da kafircin kamar inda yake kin a saka shi a wuta ai ba wanda yake son shiga wuta ina fatan mun gane to irin waɗannan abubuwa jama'a mu ringa halarto da irin waɗannan abubuwa Allah ya sani ina son ku ina kaunar ku ko ina na tafi na tafiya da ku kamar yadda na sani kuna so na kuna kaunata alamu suna nuna min wannan ina faɗa a wuraren da na zauna kusan guda bakwai ko takwas to kuna cikin waɗanda muna samun wato communication saduwa a kai a kai fiye da waɗansu wurare tare da waɗanda muna kusa da su fiye da ku amma za ka ga daga nan su laja ko jiya na faɗa da wahala a ce ga mako ya je ya dawo ban yi waya da wani ɗan nan garin su laja ko a aika min text message ko kaza akwai ko waɗanda suke min text message na duk juma'a akwai masu yi min text message na duk weekend za su yi min barka da weekend bal akwai wani na kasa gano kowaye amma lambarsa kuma wata abin nan eh, irin wata lamba ce ba za ka kira ta ba ko wani abu eh, amma ko yau in Allah yadda sai na ga good morning sadi ko yau in Allah da zan gani ya sa su sulaja a ƙasa zai sa sulaja su da haka waɗannan abubuwan jama'a sun sa wato koyaushe sai yanzu wato na yi rashi kasancewa ta tare da amma idan aka samu wannan abin kuma to sai yanzu abin da na rasa ɗin ya zama to ba rasa shi ba ta Allah ya mana albarka fa'idar wani abu ya sa don shi muke yi in muka zama to mana saboda wani abu ba shi ba ta samu matsala to da haka na kawo wannan hadisi an yi hibbal mar'a la yuhibbuhu illa fillah ni dai na san ba ni da abin da zan ba ku ku ne dai kuke da abin da za ku bani amma zu da haka ina fatan ko din ko ni din Allah ya sa dan shi nake yi kamar yadda ko ina kyautar san dan shi kuke yi don da ni dai ba ni da abin da zan ba ku da ina da wani abin da zan ba ku to da sai ce saboda wannan ne amma <laughs> an gane ku to Allah ya mana jagora Allah ya mana jagora ina amfani da wannan dama yi jaje akwai abubuwa da suka faru na rashin na rashe-rashe da aka yi zuwa na na an yi mace-mace kamar mala abubakar ma'alai madugu da allah ya masa rasuwa ga yungon kabalan shi ma da allah ya masa rasuwa shekaran jiya haka dai mutane da yawa jiya na samu na dan ziyarori na ta'aziyya da dube-dube rashin lafiya wannan amfani da wannan dama isar da rashe-rashe da aka yi allah ji kan waɗanda suka mutu marasa lafiya kuma allah ba su lafiya abokinka ko masoyinka na gaske shine mai taya ka bakin ciki mai taya ka farin ciki ba masoyinka bane wanda sai dai tarayya da kai a bakin ciki kawai ba masoyinka bane sai dai tarayya da kai a farin ciki kawai masoyinka na hakika shine mai taya ka bakin ciki mai taya ka farin ciki wannan amfani da wannan dama har ila yau in ce wannan yanki alkhairai da aka samu a daidai ko kuwa gamayya duk wanda ya dace da wani alkhairi na roƙon Allah ya sa masa albarka waɗanda suka samu matsaloli kamar hajji wasu wani ana gaya mun shi ma gidansa an yi gobara dan kwanakin baya kaɗa to wannan jajen wannan abu da ya faru da roƙon Allah Allah ya mayar da alkhairi kuma Allah ya tsayar an, waɗanda abin bai same su ba muna roƙon Allah Allah ya taƙaita mana gabaki ɗaya muna roƙon Allah ya ba mu kyau a duniya ya ba mu kyau a lahira ya tsare ma zabar wuta ya bar abin da yake tsakanin mu dan shi Allah kuma ya sa aljanna ta makomar mu Allah ya yi kan mahaifan mu da malaman mu da matayen mu da ƴaƴayen mu da kakannin mu da jikokin mu da sarkan mu mazan su da mata da ƴan uwan mu da abokan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta Allah ya sa suna gidan rahma idan rayuwar mu ta zo ƙarshe mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah imana kyakkyawan ƙarshe marasa mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaitsaye Allah ya ba mu lafiya gaba daya waɗanda suka yi rashin lafiya Allah ya sa rashin lafiyar ya zama to kafara kamar yadda nake roƙon su subhanahu wata'ala ya horar da lafiyar mu wajen yi masa da'a ina roƙon Allah yi mana ta goma shi da ganin mu da lafiyar da ya ba mu a inda yake son ya gan mu kuma ya tsare mu ganin mu da lafiyar da ya ba mu a inda ba ya son ya gan mu Allah ka albarkaci sana'o'inmu Allah ka albarkaci kasuwancinmu Allah ka albarkaci mu. Allah ka albarkaci nomanmu Allah ka albarkaci ayyukanmu da muke na gwamnati da wasu ayyuka da muke dan neman abin rayuwa Allah ka arzata mu da halal Allah ka raba mu da haram Allah ka yi damuwoyinmu Allah ka ɗage kunci ga biranmu Allah Najeriya na cikin wani hali Allah ka kawo mata mafita Allah ka dubi bayanka masu rauni Allah muna roƙonka ka karfafa rauninmu Allah ka ɗage kuncinmu Allah ka ɗora karayarmu Allah muna roƙonka ka yaye tsananinmu Allah ka wadata talaucinmu Allah ka ba da lafiya ga cutanmu Allah muna roƙonka ka yaye mana kowace irin jinya Allah ka yaye wa Najeriya kowace irin jinya masu nufinta da alkhairi Allah ka taimake su masu nufinta da kishiyar haka Allah shagaltar da su da kawunansu Allah karka ba su dama Allah duk wanda in ka ba shi dama zai tarwatsa wannan ƙasa Allah karka ba shi dama Allah karka ba shi dama Allah karka ba shi dama Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu aminci a gidajenmu ka ba mu aminci a unguwanninmu ka ba mu aminci a garuruwanmu ka ba mu aminci a ƙananan hukumanmu ka ba mu aminci a jihohinmu ka ba mu aminci a ƙasashenmu na musulmai Allah albarkacin kaza ga dangare ma isharuwan kasko Allah ka ba da zaman lafiya a duniya Allah halin da duniya take ce Allah ka kawo nutsuwa Allah ka kawo kwanciyar hankali Allah muna roƙon ka kai mana jagora ka dora mu akan daidai kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka kinsa shirya cikin zukatanmu Allah ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so kai da shi Allah bayan ka da kake yantawa a wannan wata na Ramadan Allah ka sa mu a cikin su Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka yantawa ta dindindin daga wuta Allah ka yanta mu cikin waɗanda kai wa gafara ta dindindin Allah ka yanta mu ka sanya mu cikin bayan ka da ka bayar wa aljanna bayarwa ta dindindin ta har abada Allah muna roƙon kai mana jagora وصل اللهم وسلم وزد وبارك واكرم عليهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك والسلام عليكم ورحمه الله بارك الله فيكم